wani taro bayan zaben baba Ingel Zarma ya nemi haɗin kan dukkan makiyayan da alwashin yin duka mai yiwuwa wajen yi musu jagoranci na gari. Kasancewarsa ba bako bane a jagorancin kungiyar. mai alfarma sarkin musulmi shine chairman na board of trustees na wannan kungiya da kuma sarakunan Kano, Zazzau, katsina da adamawa su ne iyayen wannan kungiya don haka kenan in ka duba kungiyoyi na mankiya na fadin tarayyar najeriya babu kungiyar da take da demokradiyya a cikinta wajen fitar da shugabanni sai ita wannan kungiya ta mai alakatar da association of nigeria aka yi zaben mu delegates sun zo daga kowane jiha 'yan sanda suna nan jami'an tsaro suna nan an yi karkashin kwamiti na sarkin gomi wanda tsohon mai shari'a ne a nan abuja manyan 'yan boko suna ciki wakilan wayannan sarakunan duka su suka haɗu suka gudanar da zaben wannan kungiya ita ce kawai kungiya ta makiyaya wanda take da demokradiyya a ciki wanda ba mutum ɗaya bane yake da ita idan muka kare shekara hudu watakila bayan shekara hudu ba mu ne shugabannin ta ba da ba ne ne shugaba ba yanzu Allah ya kawo na zama shugaba saboda haka ita ce kawai take da demokradiyya a ciki bayan ita babu wata kungiyar fulani da suke da demokradiyya ɗaya daga 'yan takarar sa'idu mai kano ya yi watsi da sakamakon zaben yana mai cewa an dawo da waɗanda aka zubar a wajen tantancewa cikin zaben Kazalika an yi amfani da wakilai waɗanda wasu ma ba Fulani ba ne. Mai Kano ya buƙaci soke zaben da kafa shugabannin rikon ƙwarya. mu muna ma duk kowa fatan alheri amma abin da zan so in sani kwamiti na sikirinin da suka fit da su suka she su ba masu kirki ba ne da daddare ne aka wanke su suka zama masu kirki ko kuma ya suka yi sai su fito su wa duniya bayani kamar yadda suka aiko wakilai biyu suka tara mu suka ce su ba za su saya ba saboda laifinsu sai su aiko mutane kuma su ga faɗa fefa ga ga an wanke masu laifi tunda kuma kila an samu alkalai wanda ba na gwamnati ba wanda za su yi aiki da daddare Alai sai domin haka ne abinda nake nufi yanzu tunda an ayyana ga wanda ya lashe zaɓe kuma tabbas bayan lashe zaɓe abinda ake shine rantsarwa kuma ka yi kira cewa kar a yi wannan rantsarwar. Eh, idan an ci gaba da wannan lamari akwai wani abu da kake shirin yi ne ni ba ni da wani shirin da zai yi illa iyaka na san sun sanja sunayen delegate na san kuma kwamiti na screening wanda sarakuna suka sa sun fidda su a kan su ba su cancanta ba to abin da nake shiri kawai idan an rantsar da su da kwamiti din da sarakunan da su zan maka su a kotu za a jira a ga yadda iyayen kungiyar za su shawo kan wannan kura don karfafa haɗin kai a lokacin da makiyaya da ke daji su kansu ke korafin barayin daji sun hana su sakat kuma jagororinsu na birni ba sa kai musu ɗauki. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.